فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون mutanensa ba su samu wata amsa da za su ba shi ba face faɗinsu ku fitar da mabiya Lord, daga ku su mutane ne da suke tsarkaka daga ƙazanta da najasa, sun faɗi haka ne suna masu izgili ga mabiya annabi Lord, waɗanda ba sa tarayya da su wajen aikata alfasha, hasali ma hana su aikatawa suke yi.